ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ديار شيب شيب قوة ذو الهجة muna alhamis daren juma'a wana duk duniya irin wannan daren yau shi ne da best ke daren juma'a gobe juma'a kuma ita ce tafi kowace kyau a shekaran gaba ɗaya lalle na da buƙatar mutum ya kusanci Allah da ayyuka na gari kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam musamman gobe juma'a ce ya kamata kai hanzari ka tafi masallaci da wuri a cikin sunan abi dawud hadithin aus ibn aus yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ghassala yawm al-jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa ibtakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa ansata wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwa amalu sana siyamiha wa qiyamiha ya ce to ya kamata gobe ma kai na faɗa in fita masallaci da wuri da wuri wanda ya wanka ya cucuɗa man gassala waktasala ko kai wanka ka wajabta wa matanka wanka mai hankali da ya gane mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba bukatar ai tafsiri wa bakkara wa takara sannan kai sammako ka buga sammako abu na uku wa masha ka tafi da kafa wa lam yarkab baka hau abin hawa ba babu lid dalla mala dan rage mu hanya ko kuma ne kana tafiya da kafa ya ce wai sai wallahi sai ka hawo wannan kaman bai san sunna ba fa in ka ga mutum ranar juma'a yana tafiya da kafa to yayi calculating me yake nema a gurin Allah to kai kai ka zo ka ce wallahi sai ya hau Qur'ani na fara haka wai wani ya ce wallahi sai na hau mota wallahi ka ga wannan bai san sunna ba kuma tunda ya rantsuwa sai yaya eh a ah, sai a kubatar da shi daga rantsuwan shi kubutar da shi wa masha walam yarkab ka tako da kafa baka hau abin hawa ba ba keke ba keke na fem ba mota ba jirgi in ma kana da shi duk komai na hawa dai baka hau ba sannan wadana min al-imam da ka zo kar ka zauna can baya ka zo kusa da imam fastama'a kuma ka saurari khutbal liman wa ansata kai shuru walam yalgu ba yi langu ba liman yana kutuba kuma kana waya liman yana kutuba kana ciniki wa ahli sunna har ba su iya gane wani ladabin me akwai ran ina kutuba a nan wani yana waya ta nan ko ta nan ne a sahun gaba fa yana waya fa kuma an taba sai ya ce su ne jigajigan izala dan izala kuma ba karatun sunna ya zama me ya zama shirme ke na wannan shirme in dai har yanzu mu iya gane wa in ana kutuba ba ba a magana ba ba a surutu to sunnar tamu me kenan muke yi har yanzu kenan akwai gyara da yawa ke to kai shiru kar kai surutu kai in ma wani kaga yana surutu yace yi shiru to jimma ka ta lalace to ballanta kuma kana ciniki ana kutuba to kai shiru ba kai surutu ba to duk takutun daga gida har zuwa masallaci duk taku ɗaya ba Allah zai baka amalu sana aikin shekara siyamiha wa qiyamiha azumin shekara ustazu ya ta azumin litinin alhamis litinin alhamis har ya mutu kai har kiyama ta tashi ka wuce shi wallahi siyamiha duk taku ɗaya ba aikin shekara za a baka azumin shekara kiyamun laili na shekara kaga goben nan kalmi wasa da ita ce ai fita da wuri je a samu guri a nutsu masha Allah tabarakallah to juma'a asabar lahadi zai zama yawmut tarwiya ke ranar takwas ga wata alhazai kuma za su dungoma zuwa mina suna masu talbiya labbaik Allahumma labbaik mutum yana fara talbiya sai ya fara mai bishara da aljanna kamar yadda mu ma mutane da dama suna ta kabarbari ma halla muhillin qattu illa bushir wala kabbara mukabbirun qattu illa bushir Babu wanda zai fara talbiya babu wanda zai fara kabbarori face an mai bishara sahabbai suka ce ya rasulullah bil janna qala na'am to kaga kabarbarin da ake kar a barka ba yake Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ka ma ko ba ka da shi kawai ka ziyarci play store shikenan an gama kana ziyartar play to shi kenan za ka ga takbirat ga sunan daban-daban daban-daban yanzu tahlilat al-haram al-makki tahlilat al-haram al-makki ga wayansu kabbaroni na makka kenan الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله to kaga wannan kabarbari suna nan an fara su tun sai ga wata ba za a daina su ba har sai sha uku ga wata ranar sha uku sallar la'asar ke shi ke nan ƙari ke sai kuma na wani lokaci kada da nisan rayuwa to alhazai su za su yi a azahar la'asar magriba salatul isha salatul subhi a nan mina mun wayi garin tara kenan sai su matsa zuwa arafa khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ka sai ta tun yanzu la ilaha illa Allah kamar nawa zaka yi a ranar arafa ke in dai kai dari kamar akwai hasara a ciki ba dari bai kamata tsaya dari ba ya kamata fiye da dari dari biyu dari uku dari hudu dari biyar dari shida yanzu da za ka yi programin ɗin ayyukanka da safe misali da sassafe ɗari biyu bayan kafin azahar ko bayan azahar kowace sallah dai ka ce za ka yi ɗari ɗari daga zuwa ƙarshe dai ka tashi da ɗari biyar to bayan Allah kuma wallahi ba kowa ya iya ɗari kai ɗarin ma tukunna sai wane da wane to kaga ɗari ɗari in ka ce ɗari biyu salloli biyar kaga ya zama nawa dubu ɗaya ke ya kake gani mana za ka iya shiga cikin sahun farko kenan cikin khairul bariya za su tsaya don addu'a har zuwa rana ta faɗi domin ma kar mu manta da kawukanmu domin khairul du'a'i du'a'u yaumi arafa bai ce du'a'un fi arafa ba sai ce khairul du'a'i du'a'u yaumi arafa ranar arafa ranar tara ga wata ke to kaga rana ce ta addu'a <coughs> kuma falalan Allah sai zama a ranar Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana azumi azumin ranar yukaffiru sanatal madiyata wal baqiya shekaru biyu almadiya da ta wuce walbaqiya wanda muke ciki saura kaɗan ta ƙare ba wai wanda mai zuwa ba ba wai suna fassara wai mai zuwa a'a sai ji wannan kuskuren ya ake samun kuskuren nan har manyan malamai jingima jingima ina ga wani filif na turawa ne jingima jingima malamai amma ce wai wai baqiya shine eh mai zuwa ba mai zuwa bane baqiya wanda kai saura tunda muna tara ga wata abin da ya saura a shekaran gaba ɗaya in ka ƙara da 21 maximum sati uku kenan shine baƙiya mana dai ibara akan shekaru biyu ke yadda ma suka fasara ɗin dai duka dai shekaru biyu ne dai amma ba wata shekara can ba shekaran da take kake ciki da shekaran da ta wuce to ka bari a yi ba kai to sannan za su tsaya don addu'a har sai rana ta faɗi rana ta faɗi bayan sun haɗa sallar azahar da la'asar 2 plus 2 kenan sai su dawo zuwa muzdalifa a gurin kuma sai sai zama calculation din 3 plus 2 salatul maghrib yi sai salatul isha salatul maghrib salatu raka'at sai salatul isha raka'atain za su kwanta a gurin su yi su kwanta sai gari ya waye yanzu gari ya waye mun shigo ranar tara ga wata ke farkon a goma ga wata farkon abin da za a fara yi salatu subhi bayan salatu subhi su alhazai a can za su tsaya dan addu'a kaji ko sun je nema ne to kai ma ko kana ne insha Allah addu'a ba za ta gagara ba in dai ban zama kasalalle ba ga tsorogo to ka gani ma ya kamata abin da suke a can me suke nema a falalan Allah ni ma anan in san da messages ɗina insha Allah za su tafi bal ma nawa yana yi wa sai ya riga na su zuwa in network ɗin nawa yana da kyau ko ya kake gani wallahi sai kaga na fit har ya shiga har ya je gurin Allah na shi kuma ya hangin sai try again later try again later try again later to kafin ma a karɓi na shi sai kaga cewa naka wallahi ya saki ya tafi gurin Allah to kaga ranan rana ce ta addu'a ba rana ce ta komawa bacci bala rana ce ta ishtihadi idan naga larabawa suke zuwa sallar idi daga ya fito sallar asuba to ya fito da shiri shige ya fito da shiri shige za a samu ai kabarbari daga nan kawai rana tana fitowa ba da dadewa ba kawai sai a tsaye da sallar idi fet shike to kaga yaushe mutum ya samu har ya koma gida har ya yi wanka har ya dawo wallahi bare samu sallar idi bare samu a jami'a lokacin mana jami'a ana immediately ana ƙara sallar asuba ga motoci nan sun yi layi sai harami su in ka ɗan yi latti shi kenan sallan idi ma wallahi ba ka samu ba kama a nan bane sai ce to sallan idi sai karfe goma da rai, la la hada khilafu sunna sunna shine ai sallan idi da wuri to su ma a can <coughs> yanzu sun yi sallah asuba sun yi addu'a a fara kabarbari da talbiya sai ina sai mina ana zuwa mina sai ai jifa da tsakon kwani guda bakwai mu kuma a nan kaga za mu fita masallacin idi sai mu ma mai kabbarori nawa bayan tabbiratul ihram kabarbari bakwai daga su a ina suka kwana a muzalifa. Muzalifa kuma gidaje ne a gurin filin Allah ne to kaga su sun yi nasu mu kuma wa shegari mu ma sai mu sake fita fili musalla kenan da wannan mala albani rahimahullahu ta'ala yayi Salatu idaini fil musalla hiya sunna salatul idaini sallan idi biyu fil musalla hiya sunna aje ayi ta a musalla fili kenan wannan ita ce sunna in dai babu matsalar ruwa babu uzuri to lalle a cikin masallaci ba ba shine sunna ba ayi a musalla fili kenan hiya sunna to tambayin da nake so mu yi kenan mun ɗauko daga aikin hajji tiriyan tiriyan yanzu mu ƙara shi dai ayyukan da za su yi ranar goma na farko za su yi jifa yanzu mun bar mu muzdalifa kenan mun dawo mina za su yi jifa sai su yi yanka <coughs> mu ma muka je masallacin idi ai muna jefar da kowa sai Allah ya Allahu akbar ka jefar da kowa da bari bakwai na biyu su a can za su yi yanka amina kenan na uku za su yi aski na hudu za su yi tsawafu al'ifaba to sannan za su koma mina su kwana ranar sha ɗaya sai a fito a yi jifan jamarori guda uku ranar sha biyu ma haka jamarori guda uku gaba ɗaya to faman ajiyar fi yawmaini fala isma alai zai zama kayan jifa da tsakon kwani tara ke ya tara na ranar ashirin da ɗaya? ranar sha biyu ashirin da ɗaya zama nawa 42 to na ranar goma guda bakwai 42 plus 7 ne 49 don ka jinkirta shi ma babu laifi amma limanin ittaqa kagan ka jinkirta sai ka ce 49 plus 21 ya zama 70 to abinda da zai rage wa alhazai kawai shine awafu alwada dawafin <coughs> bankwana ina so in yi tambihi domin lura da cewa yanzu sallan idi a masallatan jumu'o'i abin ya fara yawaita ya fara yawaita cikin birni da ƙauyuka kawai sai a ce za a yi sallan idi a masallaci wannan mal albani rahimahullahu ta'ala yayi wannan takarda mai take salatul idaini fil musalla hiya sunna sallan idi biyu a musalla filin idi kenan wannan ita ce sunna at-taba'atul ula an buga ta wannan littafin okay at-taba'atul thalitha third edition kenan ba fourth ba ba first edition ba third an buga 1986 1986 daga tun kafin harkan sunna ta kankama a Najeriya tun tuntuni an wuce masha Allah. Su nan kawai sunna sunna kawai shike. Kar mu tsaya mu ce an saba an saba la. maganan gaskiya za a yi sunnan kawai a yi sunna in kuma ba sunnan za a yi ba a kama wani abu daban ka duba sahabbai yan albarka sun riga sun saba da fuskantar baitul maqdis watanni goma sha shida zuwa sha bakwai nan suke fuskanta Ku sai ga wani sahabi dan albarka ce ina shaida da Allah wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare an saukar mai da aya cikin suratul baqara an umarce shi fuskanci Ka'aba shikenan an gama manzon Allah Ka'aba ya fuskanta shikenan kawai suna fuskantar baitul magdisi sai suka yi wani w ton domin wannan ya fi karfin u ton kawai sai suka koma suna fuskantar ka'aba kaga abin da suka saba ne kama da aka gaya musu ga sunna shi kenan kawai sai aka koma asalin sunna in za mu gaya ma kanmu gaskiya mu gaya ma kanmu gaskiya in kuma za a lallaba a lallaba ne to shi kenan ta lallaba wa to zan ɗan karanto wa'yansu abubuwa daga cikin abin da malam ya kawo a nan da kuma wa'insu hadisai da wa'insu babubbuka na malaman hadisi da wa'insu maganganun malaman fiƙi mana ce a gurguje muwazabatuhu sallallahu alaihi wasallam muwazabatuhu sallallahu alaihi sallam ala salatil eid fil musalla manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya dawwama yana sallan idi a musalla ya dawwama مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك لكم حديثي رزقزوا أكن هكا إن شي باب وهلا إن كان دوايا كوي ذاك يبوديوا فيت فيت فيت خلاص إذا ما دي كان da dan kudi inda al'amarin yanzu kuma ya zama kudi kudi idan kana da dan data kadan shikenan zai bude maka salatul idaini fil musalla hiya sunnah malike wal ahadithu fi da kuma yanzu hadisai da suka zo kan. idi manzon Allah sallallahu alaihi a musalla yake ba a masallaci ba malam ya ambata mana hadisin Abu Sa'id Al-Khudri hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin Abdullah ibn Umar hadisin Al-Bara ibn Azib malam ce zakara ghayru wahidin min al-huffaz al-muhaqqiqin ba malami ne ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba sun ambata cewa anna hadiyahu sallallahu alaihi wa sallam fi salati al-eidaini shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idi biyu kana huma fil musalla da'iman da'iman a ina yake yi a fili ne yace ka duba kamar zadul ma'ad hadi khairul ibad ka duba fathul bari ka duba muktasar zadul ma'ad na sheikh muhammad bin abdul wahhab malai ce wa yu'ayyidu hadha al-ahadith al kafira allati waradat fi zalika fi sahihaini abinda zai sake karfafa maka wannan abin da ya zo a cikin hadisai da yawa cikin bukhari da muslim a cikin sunan a cikin masani wa ghairihima wa ghairiha min turuqin kathiratin jidda Hada ce hanyoyin suna da yawa sosai kaga yana nuna maka hadisi ne mutawatir fala budda min zikri shay'in minha amma malaci zai dan ambata maka wayansu misali tumfurin misalai fi hadhihi al-ujala a cikin wannan dan gaggawan da malaci yake hatta ya tabayyan hatta ya tabayyana al-qari karim as-sawab hatta ya tabayyana al-qari al-karim as-sawab har kai mai karatu dai ka gane menene daidai ba ko menene ba daidai ba ma zakartu faqu al-hadith al-awwal ba gaggauce malaci hadisin farko an abi sa'idin al-khudri daga abu sa'id al-khudri shine sa'ad ibn malik ibn sinan radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal-adha ila musalla annahu sallallahu alaihi wasallam ya kasance kaga kana ta ala ad-dawam wal-istimrar annahu sallallahu alaihi wasallam yana yana fita lokacin alfitri, fitr idul fitri da kuma idul adha sai ya fita ina al-musalla kuma ga masallacin shi bai yana da falala in kai sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kai sallah a wani guri da sallah dubu to amma sai bar masallacin shi mai alfarma sai ya fita kuma musalla to kaga wannan sai yake sake karfafa maka wannan sunnan ke fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah to farkon an je kawai shine za a yi sallar idi thumma yansarifu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sallah fa yaqumu muqabilun na. sai eh, fuskanci mutane sahabbai kenan to ya su sahabbai suke haka mu yanda muke a masallatan idi haka suke yi ka ji yadda sunna take wan nasu julusun ala sufufihim wan nasu julusun kowa yana zaune kuma yaya ala sufufihim kowa yana tsawon shi ba wanda yake matsawa nan ko ya matsa can ko ya dauko tabarma ya taho la to kaga masallatan mu da yawa kwafsawa muke a nan da yawa da yawa over 90% fiye da 90% duka dai kwafsi ne kawai to kaga ya kamata mu dinga samun seti in an ce sunna to sunna ba ihu da baki kawai shine sunna ba ko sunna sak bidi sam Allahu akbar Allahu akbar la hadi laysa min as-sunnah aiki ne shine sunnan ba wai babatu ba da fatan mun ji wannan wannasu julusun ala sufufihim wannan ko wancan idin ce ya kuke tashi liman yana yana cikin kutuba to su mutane da suka ga wani babba ya tashi ina eh, yi sallan a waje suna ganin wani babba ya tashi shi kowa sai fara naɗe sai eh, haka kuma jama'a sai sun ga malam wani ya tashi tashi bai kamata ka matsa ba dole sai liman ya gama ba وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه kaga ka'ida kenan imam ina da uzuri imam amarya ta yi kira gida a to za amaryan da yana da ita kuka taho to liman ina da hangari a gida liman ciki ya rude liman kaza sai ce bismillah bismillah ba laifi ba ka kawai ka tashi ka tafi a sunna wan nasu ala sufufihim to kan ba makaratun sunna zamu ta kwabti ne muna ta babatu kuma ahli sunna sunna sunna in an hange ni kuma sai a ce shirme shirme saboda mai ahli sunna ba karatun sunna shirme ne ina sake maimaita wannan ba ahli sunna ba karatun sunna ba karatun littafin sunna shirme ne typical shirme kawai zaka ga sunnan ta yi wani guri shi kuma wallahi ya wani guri daban to ka duba dai wannan shekaru nawa muna sallan idi so nawa kuma muke watsewa mu bar liman sai ka samu yan tsararu ne kawai za su su kewaye liman din to kaga shi ma laisa min sunna a zo a kewaye liman wan nasu julusun ala sufufi tsari gurin sahabbai ke wannan shi ma za ka babato insha Allah kafin idi a facebook ne a ina ne A kan wannan da kuma littafan malamai da suke sa babi babi ya sahabbai suke bayan an kare sallah a wajen kutuba anan dai wannan su julusun ala sufufi <coughs> fa ya'iduhum sai annabu sallallahu alaihi wasallam musu wa'azi to kaga wata sunnan kuma kenan mu sunnar mu shine sai a fara wa'azi kafin zuwan imam alhali mu bari liman ya zo ya mana wa'azi shine asali kuma muka duba littafin fiqh duka dai zaka samu masha Allah abinda suke ambata kawai ana kabarbari ne tun daga fitowa har sai liman ya zo misali ka duba risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani yace wa yustahabbu wa in kana fil adha kharaja bi udhiyatihi ila al-musalla fadhabahaha aw naharaha liya'lama dhalika an-nas fayadhbahuna ba'dahu yace wal yadhkurillaha fi khurujihi min baytihi zaka ka zikiri ya zakiru tun daga gida ka ta zikiri fil fitri wal jahran kuma a bayyane a risala fa ta ibnu abi zaid al qayrawani hatta ya'ti al musalla har sai an je masallaci al imamu wan nasu zalika. liman da mamu kowa zikiri zai ta yi fa idza dakhala imamu lis salati idan an ce imam ya zo qata'u zalika oke qata'u zalika al kenan la zikiri ke maganganun suna da yawa nukulatin suna da yawa cikin littafin fiƙi kafin ma ka zo littafin hadisi wannan dai shine littafi kusa kusa da zamu duba sai mu gamsu kawai ce eh gaskiya shine kawai an zo fa a bar mutane waka bakin su da ni zikiri Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كدوب ابن عبد البر أتشين الكافي هنا يقول الكافي الكافي في فقه في فقه أهل المدينة المالكي هنا للكافي مجلد بيونا ما سنتي وباما كراتين فيديو في كرير بنزا إيه wani su littafan fikihu da ɗaliban ilimi irin mu ƙanana ƙanana suke da shi ballanta kuma malaman mu jigajigai su su ma sun san littafin ne yanzu irin su dr sharafuddin ya kasan doktor ne a bangaren fiƙo irin littafin da yake da shi na fiƙo in za a fito da shi a nan garin malamai nawa suke da shi zan yi maka rantsuwa da Allah ba malamin ma da yake da irin wannan littafin ba malamin da yake da irin wannan littafin da yake da shi domin na ga gurin littafin shi kuma na ga na sauran malamai da ɗalibai ilimi babu babu wallahi kowa ya zaka ce kuma yana da tari littafai waye kenan ko littattafan malam da ya rasu ina bai kai ɗaya bisa goma lashi ba asali littafai ne fa cikakku cikakku to ka duba irin su Dr. Jami. irin wannan bangaren su kenan fiƙi to in suna maka quotation wani littafin ma ka ce kai malam a dan rage fa <laughs> sai kuma ka dawo mutane wai fiƙihu fiƙihu ga littafan fiƙihun kuma ba karanta su yake almuhim da yake cewa dangane da sallah na idi to sai yake cewa yustahabbu al-ghusl lil-idayn wa kadhalika yustahabbu al-aklu qabla al ila musalla kaga ila musalla zuwa ila musalla filin idi to haka ka ta samu malamin suna ta cewa filin idi filin idi filin idi to fa ya'iduhum annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma sahabbai wa'azi wa yusihim ya musu wasiyoyi wa ya'muruhum kuma ya umarce su da ayyukan alkhairi fa in kana yuridu an yaqta ba'san qata'a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya tura in sojoji duka a masallacin idi ya ce to kai wani da wani za su tafi guri kaza wani da wani sai guri kaza wani da wani daga masallacin idi ma guri ne da ake yanke al'amara ke aw amuru bi shay'in amara bihi ko zai umarni da tunda sabai duka sun tattara a guri daya to sai umarni da shi <coughs> thumma yansari tun an gama haka shikenan an gama sallar idi qala abu sa'id falam yazal an-nas ala zalik wallahi sabai tintini haka su ma suke din an je za a yi zikiri za a zauna illiman ya zo ya yi sallah sai ya mutane suna zaune a sahunsu wannan hadisin ma ne ke ina za ka same shi رواه البخاري ومسلم والنسائي والمحاملي يا إلتافي وكتاب الإيدين إذن قالوا وين لتفن إدو دا إدو زي مو وهلا زي كما زي ما وهلا yana ko a mafarki wallahi ko a mafarki kai mafarkin wannan wai wai muhamili akwai malami a duniya ana ce mai muhamili wai yana da kitabul idain zai maka wahala amma yace min nuskhati bi khatti shi ma malam ya rubuta littafin ne da hannun shi kaji ko da hannun shi mana kenan littafin a lokacin ba a buga shi ba ke yana nan manuscript ke yace har yanzu da Abu Nu'aym fi mustakhrijihi wal Baihaqi fi sunanihi wannan dai hadisin farko ke Bukhari Muslim Nasa'i Muhamili Abu Nu'aym al Baihaqi hadisi na biyu da yake tabbatar mana salatul idaini fil musallahi sunnah daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala kana sallallahu alaihi wasallam yaghdu ila al-musalla fi yawm al-eid annabi sallallahu alaihi wasallam fita da sassafe da sassafe wannan wata sunna ce ita ma mansiya na fara tattaro sunan mansiya sunnoni da suke mantattu sunan farko da muka mance da ita ko muka fara mancewa da ita sallah a masallacin idi mun fara dawa masallatai abu na biyu shine at-tabkir ai gaggawa rana tana fitowa ba da rufewa ba shi bakwai bakwai da rabi an yi sallan idi to wata sunnan kuma da har yanzu mafi yawancin masallatai sai dai yan kaɗan shine in an yi Allahu akbar to sai a tsaya a yi godiyan Allah Allahu akbar كبر كبرم فرقو كي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه شيء المحامل إن دي أشكين صلاة العيدين إن كان تولى هنا ده مهم daga هشام daga حماد daga إبراهيم daga Alqama daga عبد الله يعني Mas'ud yace fi salati al-Eid baina kulli takbiratayn in an yi kabbara Allahu akbar to akwai me hamdulillahi azza wa jal wa sana'un ala Allah akwai godiya akwai yabo ga Allah a wata riwaya akwai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi haka muke sallan idin kuwa ce ni tunda nake sallan idi ma ban taba ganin haka ba fa qala al-albani qala al-albani yake cewa hadha isnadun jayyid a cikin irwaul ghalib kenan fi taqrij ahadith manar sabil don imamul bayhaqi ce za mu ma ibn mas'ud ba akan wannan in an yi Allahu akbar sai tsaya yi godiya kadin ba wai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ba haka ake sallan idi Allahu akbar sai Allahu akbar kabira alhamdulillah kabira wa subhanallahi bukratan wa asila wannan sunna ce kamar mantacciya ya kamata mu rayar da ita kuma suwa ya kamata su rayar limamai in limami ya zo ce jama'a kafin ma ya fara kabbara jama'a zan yi kabbarori guda bakwai ne a farko ya buɗe baki sosai zan yi kabbarori guda bakwai amma za ku ji zan ɗan yi shiru kaɗan to tsakanin kowace kabbara da kabbara akwai godiyar Allah ne shi kenan ya isar da sunna ma kawai ya zo Allahu akbar kik ango Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hada laysa min as-sunnah wata sunnan da ta kasance mantacciya hai duk cewa an saba masallatai da yawa ko a sallan juma'a ita ake karanta sabbi hisma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya amma ka bi masallatai da yawa da yawa zai yanko wata aya ce daban raka'a ta bi ma wata aya can wallahi kuma ba wai sallan idi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba haka yake yi to kaga wannan khilafus sunna to sunnan da tafi wannan aka fi da ita kai ka ce duk garin nan gaba ɗaya kai ka duba kuma ɗauka facebook ka duba duka garin gaba ɗaya kai Najeriya ma gaba ɗaya gaba ɗaya gaba ɗaya shine a raka'an farko Allah sallallahu alaihi wasallam karanta iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar cikakkiya fa a raka'a ta biyu karanta qaf wal qur'anil majid sai ka duba wannan sunan mantacciya ce kama an gama da ita gaba ɗaya gaba ɗaya kuma ga hadisin fa abun mamaki imamu malik ya rawaito shi a imamu muslim ya rawaito abu dawud tirmidhi na sa ibnu maja ashabu kutubu sitta banda bukhari ke ibnu abi shayba muhamili firyabi shi ma yana da kitabul idain ahmad da baihaqi duka sun rawaito umar yake tambayan abu waqidil laifi. wai mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta idi ne ce اقتربت الساعة وانشق القمر دكما قاف والقرآن المجيد Maji. كم ماتا yawancin matanmu ba sa zuwa sallar idi kai ka ce kashi casa'in ba sa zuwa suna nan a gida a dukunkune kuma ta zama yar dukununuwa tun da safe ba za yi wanka ba wallahi sai maraice wata ma yana yawa a ranar ma ba za ta samu dama ta yi wanka ba sai za a fita yini Yau a lokacin ne idinta a lokacin za ta tsantsara ado to akwai dai sunan manziya ga wayansu dai daga ciki ya kamata sai mu rayar da me yau daga cikin sunanun mansiya takbira a masallacin idi shi ma kama ya zama sunnatun mansiya in an je kuma sai a kama me sai a kama wa'azi alhali kuma ga masan zai zo ya mana wa'azi sai kasance mu ɗauki ka'idan divide and rule divide and rule inda mutane sun riga sun gama jin wa'azi shikenan oga kwata kwata ne kuma zai wa'azin yayi kaga shikenan yanzu liman zai zo shiri shi waye liman shikenan kawai sai kowa ya tashi da ni ya kamata mu dinga bin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim ce Allah sallallahu alaihi wasallam fita zuwa musallafi yawmil eid kaga ya gudu shine fita da wuri ke to rashin fita da wuri kullun da kullun shi ma khilafu sunnah da ya kamata a ce rana tana ɗagowa kawai karfe bakwai har an yi sallah an kare eh, zuwa bakwai da kwata da ashirin liman har ya kudu ba ya ƙari to kaga wannan wani kama kaman baki duk ba zai cutar da kai ba duk ozanka duk ozanka insha Allah ne karfe bakwai bakwai da ashirin an ƙare an kaga daidai da daidai ke to amma sai ce karfe goma to kuma ga cinkoso kafin ka dawo lokaci sai ka ga karfe sha ɗaya da rabi to kaga dole mutum yana buƙatar abin da bai dama cikin shi wal azazatu tuhmalu bayna yadayhi kaga ce gaskiya ka to sai a dauki anaza sanda sai a je a kafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ma wata sunna ce mansiya mana ana sallah zuwa ga sutura ke shine ma'anar wannan wal anazatu al anaza yani shine al'afa kenan nisfur rumhi eh kaman rabi na mashi ke ana za su yazo a kafa mana ko a can annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallah haka kawai ba su sutura kaga gonne na nuna maka muhimmancin sutura akwai littafi sukutin ahkamu sutura fi makka wa ghairiha fa idza balagha al musalla kaga ko fa idza balagha al musalla yanzu ya ga maka musalla wannan hadisin so nawa so biyu kenan nusibat bayna yadayhi sai a kafa sandan fa yusalli ilaiha sai Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah zuwa ga sutura ce wa zalika anna al musalla kajibo musallatu uku kana fada ya kasance fili ne kawai laysa fihi shay'un yastatiru bihi babu wani abin da Allah sallallahu alaihi wasallam zai sutura da shi to sai a tafi da sanda sai a kafa wannan hadisin a gurguje ce rawahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa nasai wa ibn majah wa ahmad wa lafdh li ibn majah wa huwa malam ya ɗauko lafazin ibnu majah domin shi ya fi ɗan cika cika wa sanaduhu sahih wa kadhalika rawahu al-muhamili fi kitab al-idain kenan wa abu al-qasim ash-shahami irin wannan malaman wallahi ba a gurin irin su albanin ba har a mafarki ma ba za ka taɓa mafarkin akwai wani malami abu al-qasim ash-shahami a wani littafi fi tuffati al-idi ka duba ma ce yace littafin an buga shi ne min nuskati bi khat ibni Eh, rubutun hannu ne to ga ka ganshi a duniya ma zai maka wahala wallahi to shine wanda zai ce ana debate wai malam albani malami ne ko ba malami bane to idan malam albani ba malami bane in faro ta uban waye zai zama malami ke eh uban waye zai zama malami a wannan zamanin dai in dai shi ba malami bane daƙiƙi ne to uban waye zai zama malami ka duba littafin da ya rubuta ko ba komai ma kawai rubutun hannu a ce shi ya nakalto kawai kallo kawai yake yi kallo kawai ya rubuta mujalladan da ya rubuta da littafai irin ƙanana ƙanana haka yanzu wallahi inda za shiga library za a yi ɗauko maka guda ɗari maktaba ta ya ce amma zan iya fito ma da littafin albani kamar guda hamsin a ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida goma ashirin talatin arba'in hamsin ɗaiɗaiɗaiɗai haka ke to daƙiƙi shi ne zai wannan aikin? ko photocopy aka bashi yayi kawai photocopy ai ga ya zama malami akan harkan photocopy to harkan dai facebook da 'yan abubuwa ga sunan dai to mun ji ba malami bane sai sai mu ce su waye malamai gaya mana baban ka littafi nawa yayi ka littafi nawa yayi a gwada nashi da na albani a ga nawa ya fi karbuwa a duniya kuma waye zama material sosai yake bada ilimi zunzurutun ilimi to sai a zo a duba gani amma da ana ta dibbe wai albani malami ne ko ba malami bane kaza kaza ta surutu da ana ta bata data shi ke imamu al-baihaqi shi ma rawaito wannan hadisi na biyu kenan hadisin ibnu umar al-hadithu thalith hadisi na uku an al-bara ibn azib ka dinga takin gurin da malam yake sa maka mahallu shayi qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma adha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita lokacin idul adha ila al-baqi'i ya fita zuwa baƙi. malai ce huwa baqiul Shi ne baƙi gharqat kusa da masallacin shi kenan domin gudun da fili ne wa fi riwaya al musalla kaga wata riwaya fita zuwa musalla fili kenan fa salla rak'atayn thumma aqbala alaina bi wajhihi wa qala sai Allah sallallahu alaihi fuskanci sahabbai kuma kaga suna nan kenan a gurin yace inna awwala nusukina fi yawmina hadha farkon abin da za mu fara yi kaga farko mana yana nuna maka gaggauta me sallar idi ke farkon abin da za mu fara yi na mu a wannan rana nabda'u bis salati thumma narji'u fananhar farko za mu fara sallah sai mu koma mu yanka man fa'ala zalika to duk wanda ya haka ya fara sallah ya yanka faqad wafaqa sunnatana ya dace da sunnan wa man zabaha qabla zalika ba madu wanda ya kafa kafin a zo a yi sallah kafin fa inna ma huwa shay'un ajjalahu li ahli to ka gaggauta ma iyalanka ne su sha farfesu a share gada da shike laysa minan nusuki fi shay nan ba komai bane cikin layya ba layya kai ba in ka saba sunna ana yi bayan sai kai kafin da na duba eh bayan arufa biyar ne kafin kuma biyar ne a larabci kuma uku ku ne qabla sala mutum da yanka qabl Kaga harufa uku ne ana yi kuma ba'd amma duk da cewa akwai kusanci uku ne uku ne a hausa biyar biyar ne a ce to a dan daga mai kafa wa zai daga maka kafa babu daga kafa ka saba sunna aikin ka kawai rejected an mayar ma da kayanka kaga ko to mu ji tsoron Allah yana mana saba sunna kuma muna ta na rabbana taqabbal minna Allah ka karɓa mana Allah maimaita mana Allah maimaita mana Allah karɓa mana ka saba sunna ka buga kenan fa ya kamata lalle mu bi sunna dan fatan Allah ya karba mana في حديث البخاري رويته والسياق له وأحمد والمحامل والرواية الأخرى لهما na حسن na نهدو نقر شيكي عندما لا يكاو الحديث الرابع عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما Kila lahu ana tambayan ibn abbas a shahidtar li'ida ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wai ka taɓa halattar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am ce tabbas kaga wannan yake nuna mana halattar yara zuwa sallar idi yace walaula makani min as-sigari ma shahidtu da ba dan ma ni ina dan mitsitsi ba a lokacin ai ba dan halatta ba kaga yaro yana da alfarman da babba ba shi da shi yau yaro karami sai ka ganshi tsumu tsumu a gurin liman gaban liman Gama babba fa ko da masallaci ya shiga shi ba ruwan shi sai ka samu tsumu tsumu ya zo har gaba ya zauna kuma Gama babba zai mai wahala in dai ba wani bane in dai ba wani bane zai mai wahala ya zo gaba ya zauna to kaga ce da ba dan matsayi na a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ni dan kankani bane ai da baran samu dama haka ba <coughs> hatta atal alama alladhi inda inda dari kafir ibn sal ya har da ce alama gurin gidan kafir ibn salki malai yake cewa anan yana yana da kyau kasance masallacin idi a sa mai mai kenan a sa mai alama alama Zai ke cewa fa salla annabi sallallahu alaihi wasallam fi salla thumma khataba kaga ne na nuna maka dai asili ne sai tafi yayi khutuba har yanzu yana nuna maka sunna shine a fara yin sallah sai a yi hutuba saɓanin lokacin marwanu bulul hakan shine liman kuma shine gwamna a madina ya ga cewa an yi sallah yace zai hukuba mutane darewa suke ce oke to bari fara hukuba mu wanda zai tafi sai fara hukuba sai zo yi sallah irin su Abu Sa'id ce a a ka saba sunna gwamna fa ke mai inkari ka saba sunna wani ne can yace wannan ya saba sunna ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba Abu Sa'id yace tabbas amma hadha faqad adda ma alayhi sai sunna shine a fara sallah sai ayi khutba thumma atan nisaa sai kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da gurin mata wannan ma ina nuna maka mata suna halattan idi ke yau jiya mun yi karatun halattan mata idi yau ma mun sake maimaitawa mata suna fita sallan idi Eh, har matan da suke al'ada ga babubuka da yawa cikin sayar bukhari yau za mu zo mu ɗan karanta wasu babubukan babu shuhudil ha'idil idaini har mai al'ada fa sai ta fita idi har mai al'ada ita ba sallah za ta yi ba amma za a fitar da ita kai ba ma za ta fita bane fa za a fitar da ita fa ummu atiya take cewa amara na ta'ani nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idaini al awatiqa nukhrija ina ma nan nukhrija mu fitar da ƴan mata da matan da suke kulle kai har da matan da suke al'ada a fitar da su zuwa sallar Da kamar su matan da suke al'ada sai su sai gurin da musulmai za su yi sallah to kaga wannan yana nuna maka sunna ce wanda take da daɗiya kuma mu a nan ƙasar hausa za ka samu yara da tsofaffi samu wannan sun saba to matsalar yana gurin matan aure da kuma wa'insu 'yan mata su ne ba sa fita zuwa da kuma wa'insu zaurawa su ne ba sa fita zuwa sallan idi to ya kamata lalle ya yi ƙoƙari babu ƙurujin nisa'i wal huyyabi ilal musalla babu tizalil huyyabi musalla littafan hadisi za ka samu suna ta kawo babi babi babi babi to sai ke cewa sun ma'atan nisa'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ketare zuwa gurin mata wa ma'ahu biladun tare da shi akwai bilal to mala yace wa ammal ana a yanzu kam ba lallai ba ba lallai a ce liman kuma in yi ma maza sai ya tsallake zuwa gurin mata ba fala luzuma lil maw'idati al khassa bin nisa babu bai zama lazimi ya ce liman sai ya je ma mata ba li'annahunna shaqaiqur rijal wal khitab wal maw'idatu wahidatun lirijal wan nisa' وكذلك لوجود مكبرات الصوت المتعددة في كل مسجد وجامع akwai amsa kuwa duk masallatai to kaga shikenan ayu yarin da kyau kaga kamar maganar da ake yin za a yi sallah a fili yanzu tun da juma'a daman kullum a masallaci muke yi kamar nan to shikenan idi sai mu bar a ɗana waje mana eh tun da so biyu ne kawai ba juma'a kuma duk juma'a a cikin masallaci za a yi iyakaci kawai a wuya aha daga nan har zuwa gangara duk mutane ne daga nan har zuwa cikin goro duk ayuya ne daga nan kuma har zuwa cobe duk mutane ne tauyarin kawai to ga galli mai ce Allahu akbar kowa zai ji a samu sound system mai kyau an gama idan ka duba an ce a masallaci ne mutum nawa ne zai shiga masallacin a cikin mutane za su halarci idi mutum nawa zai shigo masallaci mutum nawa yake waje in ka kasa mutanen gaba ɗaya za su halatta cikin ɗari mutum nawa suka shigo masallaci percentage nawa zai wuce 2% zuwa 3 in ya yawa 10% to 10% suke ciki 90 kuma suna waje mai aka yi kenan wanda kawai a fita wajen gaba ɗaya liman shi ma ya fita da 'yan kwamiti kowa yana waje hadihi ya maza hadihi ya sunna salatul idaini fil musalla hiya sunna to mali yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tare da bilal fa wa'adahunna wa zakkarahunna wannan zakkarahunna eh an samu dan matsala kadan sai ga ce wa karrarahunna zakkarahunna wa amarahunna bis sadaqa kuma yace mata ku yi sadaka kaga an samu asalin sadaka a masallacin idi kenan ko da yawa kuma masalla ai ba a wasa da wannan ana zazzagawa masha Allah ana dan kwantu da yawa kuma mata suna da kokari gaskiya wajen ba da sadakoki in za ka haɗa sadakan maza da mata ya gaga na mata kama yana ceci na maza to su mata a lokacin fara'aitu hunna shi bilal ya ce kowa kenan abdullahi ibn abbas ya ce sai ya gansu su matan ya hawi na bi hunna kowace ta sa eh, sai ta sa hannunta ta jefa yaqzif lahu fi thawbi bilal shi bilal ya dan tattaro tufafin shaka ana karban sadaka sai kaga mace ta dan dauko dan kunnanta warwaranta zobenta sai ta wurga cikin rigan bilal thumma antaliqu thumma antalaqa huwa wa bilal ila baiti da aka gama gurin mata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai tafi gida ke A akhrajahu al-bukhari wa siyaqu lahu wa muslim وابن أبي شيبة والمحاملي wa abu نعيم fi مستخرجه وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج رواية مسلم أجد ابن جريج قلت لعطاء سيكي تنبين عطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء وهكيني أكلي من لليشي ما يقام مزا قرم مزا يجي قرم ماتا حين يفرغ لوكة دي يقام ما يذكرهن يتناتد سوء قال إيل عمري إن ذلك لحق عليه wannan haƙƙi ne akan limamai wa ma lahum la yaf'aluna zalik amma me yasa ba sa yin haka din eh, shi ma laifin tariki cewa tun da yanzu an samu mukabbiratu sau to shikenan babu laifi in an hada gaba daya kamar shi liman yana so ya yi sunna na asali to sai a raba kutuban kashi biyu a fara ma maza minti goma sha biyar mata ma da Allah ku dan jira kaɗan sai a je a musu nasu minti goma sha biyar in kuma kamar nan ne kaga kamar an yi sama yawa masallacin juma'a to kaga babu bukata a ce wai za a yi maza daban mata daban to nuktan karshe amma malam ya kawo mana matsaloli da yawa amma lokacin ba zai iya kaiwa har mu karanto abubuwan da malam ya kawo mana bayan da ya kawo wannan ya kawo mana dilalatul ahadith ala anna sunna ala anna sunna as-salatu fil musalla me hadisan yake suke nuna mana duka dai suna nuna sallah a musalla shine asali ya kawo maganar imamu al-baghawi imam an-nawawi sannan kuma yace raddu ta'lil as-salati fil musalla bi illati dhiqil masjid wani suna cewa to ai masallaci ne yayi kadan saboda ka ake fita ina ake fita masallacin idi amma masallacin fankace ce ne sai kaga babu bukatan a tafi can to malam yayi raddi ga wannan wannan kwana kwana da wani suke so su kawo to mu masallatan namu wanne ne bangajeji sai ka nuna mun shi wanne ne bangajeji da za ce ya kunshi mutane da yawa musamman na idi ba mu da shi ba wani masallaci ne kamar yanzu a ce na masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo maganganun malamai dangane da sallan idi a masallacin idi sai kuma ya kawo hikiman alhikmatu salati fil musalla hikiman haka din ga dai hikiman babba shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma a taru ayi zikiri sai kuma ya kawo shubuha da jawabi akan shubuhan wannan da ya kamata a samu lokaci ne gaba ɗaya a karanta littafin a gurguje yanzu abin da zai rage mana shine yansu babubbuka na malamai Imamul bukhari mu ziyarce shi a cikin kitabul hayy ne a baya ke eh an aka juye shaɗi ke ya ce babu shuhudil ha'idil idai masu al'ada ma suna halattar idi fa wa da'watil muslimina da addu'o'in da Musulmi za su yi gaba da ranar mata ma za su yi za su halatta wa ta al-musalla da su za su nisanci ina kaji babin imam bukhari wa ta zinnan musalla da ce wa ya tazinnal masjida bala mana kenan ana sallah ina a musallaci hadisi na 324 a cikin kitabul idain yace babul khuruji ila al musalla a cikin sahih bukhari al khuruj ila al musalla amma bi ghairi minbar ba a fita da minbari don ka yanzu an zo an yi sallan a cikin masallacin juma'a liman yaya minbari zai tsane fa kaga wannan mukhalafa ke babu khuruji ila al-musalla bi ghairi minbar sai ka hadisin Abu Sa'id da wuce babi na uku fi kitabi al-idaina aidan babu khuruji an-nisa'i wal hayyad ila al-musalla hadisi na 974 daga ummu aqiya babi na hudu har yanzu a sahih bukhari a cikin kitabul idain babu khuruji as-sibyani ila al-musalla yara ma suna fita zuwa filin idi hadisi na 975 yace haddathana amr ibn abbas qala haddathana abd alrahman haddathana sufyan an abd alrahman qala sami'tu ibn abbas radiyallahu anhuma qala kharajtu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة باب نبيار كتاب العيدين هل ينزل yace babu la'alami allazi bil musalla alaman da ake sawa a filin idi hadisi na 977 babi na shida babu ikizalil quyyad al musalla masu al'ada za su yi tunci na filin idi cikin kitabul idai duka kaga musalla musalla abinda muke so mu gane ke 981 babi na bakwai a sayar bukari babun nahari wa zabi yawman nahari bil musalla ana yanka liman zai yanka a musalla ba masallacin idi ba masallacin juma'a ba cin kitabul idai hadisi na 982 daga nafi daga ibnu umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanharu aw yazbahu bil musalla kaje ko qala ibn battal ibn battal ne daga cikin da suke sharhin bukhari yace huwa sunnatu lil imami khassa inda maliki a guri ma malik wannan liman ne kawai zai tafi da layyan shi musalla don mutane su gane cewa lallai an yanka to sai muslim mu ziyarce shi sai ce kitabu salati al-idayn yace babu zikiri ibahati khuruj an-nisa'i fil idayn ila al-musalla kaji ko ila al-musalla wa shuhud al-khutbah kuma su halarci khutbar da ni ban zai yi mufariqati bil rijal amma gurin su daban gurin maza daban ya kawo hadisin ummu aqiya to can gefe ga Imam al-baihaqi abubakar ahmad ibn al-husayn a cikin as-sunan al-kubra yace babul khuruj fil a'yad ila aina ila al-musalla zuwa musalla oke na shida tara kenan to mu ɗauko ɗaya zai zama goma cikin as-sunan kubra na Imam al-Baihaqi a Imam an-Nasa'i ke as-sunan kubra na Imam al nasai yace babu tizalil qayyadi musallan nas musalla to babu bukan suna da yawa gaskiya to kafin kuma ka zo gurin malaman fiqh su ma zaka ga me suke tara maka idi ana yi aina musalla wannan sunna ce da ya kamata lallai mai ƙoƙarin tsabbaka ta so biyu ne kawai shekara sunan da ake so biyu ya kamata mu dana ta sosai ke yawa kabarbari da ake kaga so biyu ne kawai ya kamata a bar mutane duk wa'azin da muka saba da shi mu yi hakuri a ranar idi kawai ta kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd duba makka madina haka suke kabarbari ko malaman Najeriya suka fi yawa ne ko malaman Saudiya suka fi yawa babu hadiyayi amma ba wani malamin da zai dauki sika innal hamdalillah nahmadu la kabarbari ne kawai a zuwa limani jama'a da Allah mu yi kokari mu sunna kuma kowa ya kokari zai ajiye abin da ya saba da kuma ra'ayi na lima an ajiye kawai mu sunna shike to Allah mai jima daukaka ya datar da mu fi dunyar akhira shi karatun littafi insha Allah wani lokaci kafin lokacin idi yayi kenan yau a sa shi daga farkon shi zuwa karshe bi iznillahi ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومدينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته